Bar kuma mu yaye labulan shirin da batun harkar lafiya, inda wasu mata da ƙananan yara su fiye da goma suka yi zargin allurar da aka yi musu ta kariya kan cutar mashaƙo, da aka fi sani da diphtheria a turance. Ta haifar musu da matsaloli daban-daban da suka haɗar da ciwon ƙoda da ƙonewar jini da kuma zazzaɓin cizon sauro mai ƙarfi da dai sauransu. Matan mazauna unguwar Kurna cikin ƙaramar hukumar Fage sun yi tattaki har zuwa filin inda ranka tare da ɗaukin neman gwamnan Kano. injiniya Abba Kabir Yusuf da sauran hukumomi da su ceto rayuwarsu da ta yaran nasu. Cikin matan da muka zanta da su sun bayyana cewar bayan yi wa waɗannan yara alluran ne sai aka kasa gane abin da ke damun yara. Ni yara na guda biyu suka kwanta rashin lafiya asibitin waziri gidado ana aka kara masa jinin na biyun ma'aikatan lafiya ta ƙaramar hukumar fage muka sanar da su suka ce a kawo su za su kai wa likitansu. Likitan sai ta tura mu kuma ta ce a mata awon koda. yanzu haka aminu kano ma sun ce shi wannan ciwo ma mamakin da ya ba su sabon shiga ne a tare da shi ah. shekararsa tara daidai a duniya yana wasan bal sa suka kirawo shi suka ce ya zo su mishi wannan allura ta mashako tana kashe yara ku zo mu yi muku suka je jikinsu yana rawa aka yi musu daga wannan allura ce ta mashako lafiya ta kallo kawai da gari ya waye ta fara zazzabi ita ma wata uwa da ta ce an yi mata wannan allura ta bayyana halin da ta shiga sakamakon karɓar rigakafin ta diphtheria allura ce aka zo mana da ita aka yi min aka yi wa yara ta mashaku aka yi mana to ta ba mu matsala suwaye suka yi muku irin masu yawo dai suna foliyan nan su ne suka zo har gida suka yi mana ita ko wata shaida da za ta nuna cewar a hukumance aka yi muku ita wannan allura ko kuma dai wasu mutane ne daban mu dai wa'annan katuna dai da aka ba mu su ne dai me ya sami yaron ni yaro na daya gan shi karami ne bai ma kai shekara biyu ba wasan sha tara in yayi kuka jini ne yake fita a bakinsa ni kuma wallahi tunda aka min allura nan bacci ma na kirki bayan sa nake aiki ba ba na iya cin abinci sai in ji ana cakata ciwon ido ciwon kai irin wanda ba ka iya bude idan nan shi yake damu ko alamomin cutar suka gani a jikin ku wallahi ko daya kun sanar da mahukunta a harkar lafiya mun sanar an zo an ɗauki hoton yaran mu ƙaramin hukumar nan na fage shiru har yanzu ce mana komai ba To sai dai ko da muka tuntubi ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kan wannan batu, ta ce ta samu labarin, kuma tana kan bincike da kuma ɗaukar matakin da ya kamata. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Ibrahim Abdullahi ya bayyana a zantawarsa da wakilin Abba Isa Muhammad ta wayar tarho, wanda bai amince mun ɗauki muryarsa ba. amma ya ce da zarar sun sanar da kwamishinan lafiya na jihar Kano Abubakar Labaran Yusuf zai yi mana ƙarin bayani kan wannan batu to wannan kenan To daga batun korafin na waɗannan mutane za mu dangana ga garin Dunawa da ke yankin ƙaramar hukumar Makuda, inda al'ummar wannan yanki suka kuka bisa yadda suka ce faɗan haɗin gwiwa da jami'an 'yan sanda wanda suka rufe su da duka biyo bayan zanga-zangar ƙin jinin naɗin wani ci da kwamitin da mai martaba sarkin bici alhaji nasiru ado bayero ya aiko garin inda suka ce rimi-rimi kwamitin ya zo aka kuma shirya zaɓe mutanen garin kuma suka zaɓa suka darji. amma wani tudu wani gangare sai aka ce wai masarauta ta yi mi'ara koma baya da zaɓin na jama'ar garin hakan ce ma ta sa mazauna garin suka gudanar da wata zanga-zanga da suka kira ta talin lumana. Har ma ake zargin 'yan sanda sun rufe su da duka kan mai uwa da wabi. Tare da kama mutane sama da arba'in, wanda yanzu haka suke gadurum ɗin 'yan sandan bici. kamar yadda shaidar gani da ido Isa Muhammad Inuwa ya bayyana wa filin inda ranka. Har ma ake zargin wasu daga cikin waɗancan mutane sun samu raunuka. kan wannan zanga-zanga ta lamana mun zo demonstration mu da carbon paper ba tare da mun yi komai ba yan sanda suka kama dukan mu da gorori suka dinga attacking dinmu wasu sun jijji raunuka jama'a da dama an kama wasu an kukkulle muna neman gwamnati a taimaka mu duk da wannan balahira da ta wanzu a bicin bai hana masarautar fasa naɗin ba kuma ikon da sarkin yake da shi shi yasa aka yi alfarma wajen ɗauke masarautar daga wani gida zuwa wani gida kamar yadda madakin bice alhaji nura shehu ahmad kuma hakimin bagwai ya bayyana wa filin inda ranka sarki yana da dama ya naɗa wanda yake so mutane suna mantawa da baya ta hanyar da kuka kuka samu yanzu kuma don kuma wasu an samu a ce sai gida ɗaya ne zai ta yi wata rana ai dole ta juya mu nan duk gidajen mu wasu sun zo sun yi su wa'annan mutane rashin biyayya ce ta kawo lokacin da aka yi wannan abin da Allah ya sa sun yi hakuri sun yi biyayya to ba abin da zai faru amma suka nuna cewa ba su yarda da wannan abu da aka yi ba SP Abdullahi Haruna Kyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano mun tuntube shi kan wancan zargi na dukan mutanen garin Duna tunawa. amma kawo wannan lokaci ba mu samu damar samunsa a waya ba, wataƙila sai ko a mu na gaba, to Allah ya kyauta. Mai sauraro, shirin inda ranka fa kake saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a, to madalla. A nan kuma wata mata ce mai suna Mardiya Abubakar da suka yi aure da mijinta Sadiqa da mu wanda aka fi sani da Alhajin Mardiya tun a shekaru ashirin da suka gabata a kan sadaki naira dubu hudu. inda ta garzaya gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a rijiyar zaki karkashin jagorancin halhalatul kuza'i zakariya mai tagwayen suna tana neman a datse igiyar aurensu har ma kuma lauyan da ya shigar da ƙara a madadinta ya bayyana wa kotun cewa za su fanshi rabuwar auren ne ta hanyar biyan sadakin da ya bayar naira dubu hudu daga bisani dai wani lauya iy mai karfi ya tashi a gaban kotun ya kuma shaidawa kotun cewa ya tsaya ne a madadin dan uwan wanda ake kara, kuma ya fahimci da'awarsu amma yana roƙon a sanya musu wata rana kasancewar wanda ake ƙaran ma baya ƙasan nan a nan ne kotun ta ɗage ci gaba da zamanta har zuwa ranar goma sha takwas ga watan gobe bayan fitowa daga kotun filin inda ranka ya so jin ta bakin lauya iy mai ƙarfi sai dai bai yadda mun naɗi muryarsa ba a nan ne kuma muka sake mika abin magana ga lauyan mai kara shi ma dai bai magantu ba to Allah i kai mu wannan lokaci domin sake komawa wannan kotu Dan jin irin hukuncin da za ta yanke kan wannan ƙara. Can kuwa daga kotun shari'ar musulunci ta kasuwa da ke zamanta a shahuci. 'Yan sanda ne suka gabatar da wata mata bisa zargin ɓoye 'yarta bayan zargin da ake wa 'yarta na damfara da kuma cin amana. Wakilinmu da ya halarci zaman kotun Aminu Abdu Baka Noma na tafa da cikakken labarin har ma da wasu. An gurfanar da Jamila Abubakar a gaban kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya bisa kunshin tumar ɓoye mai laifi. Mai gabatar da ƙara lauyar gwamnati barista Amina Yahaya ta buƙaci a karanto mata ƙunshin tumar kotun kuma ta amince aka kuma karanto mata amma nan take ta musanta lauyanta barista Ɗahiru Garba ya roƙi belinta kotu kuma ta amince bisa sharɗin kawo ma'aikaci mai matakin albashi na uku zuwa sama kuma ɗan sandan kotu zai je ya ga gidanta kuma akwai kuɗin ambato naira dubu talatin idan wadda aka beli ta gudu. Ana da zarginta da ɓoye ‘yarta mai suna na Naja'atu Haruna inda ake zargin ‘yar tata ta karɓi kuɗin ummi zakari har naira dubu ɗari da tamanin da nufin za ta kawo mata kayan kicin da kuma kayan sawa amma babu kuɗi babu kayan. ita kuma da gurfanar mahaifiyar ta ce wadda ake zargin ta shaida 'yan sanda cewar za ta nemo ta amma kan bai samu ba har ma ake zargin ta shaida 'yan sanda cewar sun yi waya da 'yar tata ta ce za ta aiko dubu ɗari kuma duwata ta aiko naira dubu hamsin amma duk hakan ba ta samu ba hakan ne sa a gurfa da ita a gaban wannan kotun A wani labarin kuma da kotun shari'a musulunci ta fagen alluna da ke zaman ta a shawici karkashin jagoranci mai shari'a Salihu Ja'afar yan sanda ne sun gurfanar da wani matashi bisa tuhumar sata kuma bayan karanto masa ya amsa laifinsa kotun kuma ta aike da shi zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar talatin da ga watan goma na wannan shekarar domin yi masa hukunci ana da zarginsa da sace mahaifiyarsa kaya wato katifu guda biyu da kuka gas da rasiba da kuma wayar hannu akan yasa a gurfa da shi a gaban wannan kotun. To an gaida wakilinmu na kotu Amina Abdu noma Yanzu kuma sai batun wata hatsaniya da ta tashi a asibitin ƙwararru na gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe. Biyo bayan zargin cire idon wata mata da ta riga mu gidan gaskiya a asibitin. Wannan shine karfin hali wai ɓarawo da sallama. Wakiliyar mu Zinnira Garba Baban na da ci gaban labarin. An samu ɓarkewar yamutsi da hayaniyar ne a asibitin ƙwararru na tarayya da ke jihar Gombe biyo bayan zargin cire idon wata mata da ta rasu a asibitin. Wata majiya ta rawaito cewa zargin ya auku ne a ranar Talata wanda hakan ya haddasa fitowar wasu matasa mata daga unguwar Bagadaza da ke yankin da marigayiyar ta fito, inda suka gudanar da zanga-zanga, kazalika an rawaito cewa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun kawo ɗauki gurin inda suka garkame kofar shiga asibitin domin hana masu zanga-zangar kutsawa cikin asibitin. To zinnira Allah ka kiyashe mu da damalmalewar wannan zamani, ka sa kuma mu fi ƙarfin zuciyarmu. Tsananin rayuwa ya sa ana zargin wani magidanci a jihar Anambra ya hallaka matarsa har lahira da duka sakamakon ta cinye biredin da ya siyo domin yin kumallon safe da shi. Wakilin mu Zakariya Adamu na da ci gaban labarin. kwamishinar harkokin mata ta jihar life obinabu ta ce gwamnatin jihar za ta gudanar da bincike a kan lamarin bayan mahaifiyar wacce aka kashe mai suna cordelia anena ta kawo kwamishinar kara a ofishinta a wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta an hangi owadugun yana duka dukan a anena bayan ta cinye biredin da ya siyo domin karin kumallo bayan kwanaki biyu da faruwar lamarin sakamakon gwajin da likitoci suka yi mata ya nuna cewa ogochukwu ta rasu dalilin raunin da ta ji a cikinta saboda dukan da aka yi mata cordelia ta yi kira kira ga gwamnatin da ta kwato yadda ta haƙƙinta. Bayan hakan kwamishinar ta ce ma'aikatar kula da al'amuran mata za ta haɗa hannu da gwamnatin da kuma jami'an tsaro domin ganin an kama wanda ake tuhuma. To Zakariya wannan ai shine ɗirikaniya. wai mota a buta. To kafin mu sallama yanzu haka dai shahararriyar 'yar kasuwan nan kuma malama Mar'atu Saliha na sanar da ku cewa ta shigo garin Kano a gidanta da ke gadon ƙaya. Ga duk mutumin da yake son tattaunawa da ita zai iya zuwa can ko kuma ya kira ta a lambarta sifili takwas ɗaya uku biyu takwas uku tara uku sai kuma hudu biyu sannan kuma wannan malama ta shirya lacca ga matan aure kan yadda za su kula da mazajensu tare da yi musu kisisina da za ta ƙara danƙon soyayya a gidan aure za dai a gudanar da wannan lacca ne a makarantar sas kamar yadda ta saba a baya daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe hudu na yamma inda za a fara a wannan asabar mai zuwa Lakcar dai za ta mayar da hankali ne kan zamantakewar aure da kuma yadda za a tarbiyyantar da yara. Yanzu haka dai za ku iya garzayawa zuwa gidanta da ke gadon ƙaya domin ku yanki ku fom ɗin a can. Kuma ta ce ga duk wanda ya samu halartar wannan lecture za kuma taimasa masa bananzar magunguna kamar dai yadda ta saba. Yanzu kuma sai fannin mu na neman taimako. inda filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Yusuf Abubakar da yake fama da lalura a jikinsa kuma mahukuntan asibitin kashi na dala suka ce sai ya biya naira dubu ɗari biyar idan dai har yana so a yi masa aikin ya ce ba shi da wannan kuɗi a don haka ya shigo gare ku ya bayin Allah da ku taimaka masa da fatan kuma za a agaza masa a nan ma dai filin inda ranka ya karɓi takardar wani ɗalibi da ke karatu a jami'ar Bayero da ke nan Kano mai suna Yawo Ibrahim da yake karantar ɓangaren aikin noma kuma mahukuntan mahukuntan wannan makaranta suka ce sai ya biya kuɗi har naira dubu ɗari da ɗaya ya ce ba shi da halin biyan wannan kuɗi a don haka ya shigo gare ku ya bayan Allah da ku taimaka masa Dika-dika da haka shirin inda ranka na wannan lokaci ya kammala a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a Ƙarƙashin jagorancin Nasir Salisu Zango sai abokan aiki Amina Abdu Baka Noma da Zinnira Garba Baban Ladi har ma da Zakariya Adamu Abdurrahman Hamisu na Madina da Abdurrahman Ado Baba ne suka yi jimirin sada ni da ku ni da na shirya na gabatar Abdulkadir Yusuf Gwarzo nake fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.